Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع ينفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su ne jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu Toma da masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya mai karanta su Tahir Amin da farko ga su. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce tsaron tekun Farisa na ƙasashen yankin ne kawai. ana ci gaba da zanga-zangan goyon bayan gaza a ƙasashen duniya da dama sannan za ku ji cewa iran ta fara tattaunawa da bankin raya a kasashen musulmi don samun kudaden aiwatar da manya-manyan ayyuka guda uku a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa tsaron tekun farisa yana hannun ƙasashen yankin ne kawai. Kamfanin dillancin labaran Irna na ƙasar Iran ya nakalto Amir Hussein Abdullahiyan yana faɗar haka ne a wani saƙon da ya aika wa taron raya ranar tekun Farisa a nan birnin Tehran. Ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da suke bakin ruwan tekun Farisa ne kawai za su iya samar da tsaro a tekun. Sannan saboda muhimmancin tekun a yankin Asiya ta kudu da kuma Asiya ta yamma. ya kamata kasashen da abin ya shafa su ɗauki nauyin kula da tsaronsa abdullahian ya ce jiragen ruwa da suke fitowa daga tekun suna zirga-zirga da kayayyaki na kasashen yankin zuwa tekuna mediterranean maliya da atlantika da pacific ministan ya kammala da cewa sunan tekun farisa da aka bawa ruwan yankin ya daɗe kuma haka yake a cikin abubuwan da hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya take ɗauka a matsayin abin tarihi a ƙasashen duniya a ranar goma ga watan behesh ko na kowace shekara na iraniyawa wanda ya yi daidai da 29 ga watan afrilu shine ranar da turawan portugal wa'anda suka mamaye tekun farisa zuwa shekara ta 1623 ne suka fice daga kudancin ƙasar iran don haka ne aka sanya ranar a matsayin ranar tekun farisa a nan ƙasar iran jumhuriyar musulunci ta iran tana halartar taron baje kolin fasaha mafi girma a duniya a karo na tara wanda ake gudanar da shi a yanzu a ƙasar italiya kamfanin dillacin labaran Irna na ƙasar iran ya bayyana cewa an buɗe ɗakin ayyukan fasaha na ƙasar iran a taron baje kolin fasahar ne tare da halartar jakadan ƙasar iran a italiya muhammad riza saburi da kuma jami'i mai kula da harkokin fasaha a ofishin jakadancin iran da ke ƙasar italiya muhammad taqi amini ana gudanar da taron ayyukan fasaha na duniya ne a kowace shekaru biyu-biyu kuma wannan shire kano na sittin. saburi a jawabin da ya gabatar a lokacin buɗe ɗakin jumhuriyar musulunci ta iran a taron ya bayyana cewa an sanya wa taron na bana suna mutane gaban kowanninsu ne ya kuma ƙara da cewa cibiyar ayyukan fasaha na iran da ke birnin tehran ta taimaka wajen kawo kayakin fasaha da ake bukata zuwa ƙasar italiya don baje kolin ayyukan fasaha na jamhuriyar musulunci ta iran a taron mayakan kungiyar hezbollah na kasar lebanon sun yi lugudan wuta da makaman egwa a kan sansanin sojojin hamshin kasar isra'ila a kan tuddan kafar shuba na kasar lebanon da take mamaye da shi kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto wani bayanin da kungiyar ta fitar a jiya litinin yana cewa mayakan kungiyar sun yi amfani da makaman egwa a hare-haren da suka kai kan sansanin sojojin hamji kasar isra'ila mai suna rawisad al'alam da ke kan tuddan fasahar shuba kafar shuba bayanin ya kara da cewa sun kai wa'annan hare-hare ne don tallafa al'ummar falastino wacce sojojin hamji kasar isra'ila suke zalunta a zirin gaza sannan tare da mai da martani dangane da hare-haren da hamji kasar isra'ila suke kaiwa kan wasu yankuna a kudancin kasar lebanon bayanin ya ƙara da cewa dakarun na hezbollah har ila yau sun kai hare-hare kan wani sansanin sojojin ƙasar isra'ila a garin arabul aramisha da ke cikin arewacin falasɗinu da aka mamaye a wani labarin kuma haham abishayi livi wani babban malamin yahudawan sahioniya ya bayyana cewa hare-haren da ƙungiyar hezbollah take kaiwa kan arewacin falasɗinu da aka mamaye yana da tsanani sannan yahudawan ba su taɓa ganin irinsu ba tun bayan kafuwar haramcaccen ƙasar a shekarar 1948 livy ya ƙara da cewa a karon farko tun bayan kafuwar haramci ƙasar isra'ila a shekarar 1948 ba a gudanar da bukukuwan fash a arewacin ƙasar falasinu da aka mamaye ba saboda hare-haren da ƙungiyar hezbollah take kaiwa wasu kafafen yada labaran yahudawan sun bayyana cewa a jiya litinin kadai makamai masu linzami akalla arba'in ne suka fada kan arewacin ƙasar inu da aka mamaye sannan wasu kuma sun bayyana cewa a arewacin birnin jalil kadai makamai masu linzami sha biyar ne suka fada a yankin daga kudancin ƙasar lebanon masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bankin raya ƙasashen musulmi idb a takaice ya fara tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar iran a birnin riyadh na ƙasar saudiya don samar da kuɗaɗe don samar da kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su don aiwatar da manya-manyan ayyuka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to ya za ka kalli wato makomar ita kanta hamtacce ƙasar isra'ila tasirinta da karɓuwarta a cikin turai da amurka bayan da yanzu ɗalibai da samari da al'umma musamman ka ɗauki ingila a london ba jin cewa an ka cire yaman akwai wata ƙasa a duniya da ake zanga-zanga ta nuna goyon bayan falasɗinawa da yin tir da hamtacciyar ƙasar isra'ila kamar wanda ake a ingila shin nan gaba ya karɓuwarta za ta kasance a tsakanin al'ummar turai da amurka ai malam mustapha ni abin da nake gani shine kamar yadda rahabar ayatollah mm. sayyid khamenei hafizahullah mm. ya sha faɗa na sha gani na sha karantawa a kan cewa bi iznillahi ta'ala karantacce ƙasar afirka ba kawai isra'ila kai karantacce ƙasar isra'ila ba kawai wai za ta ci gaba da zama ne a matsayin two-state solution da ake magana na hmm. ga ta ga isra'ila suna zaune da palestina da falasina kai ga isra'ila ga Palestinu suna zaune cikin aminci da juna da yarjejena da juna ba hmm. yake cewa a rugujiya za ta gaba ki daya kuma har na iya tunawa sai da alhamdu ya taɓa cewa a bata shekara ko arba'in ne ko shekara nawa ne ya ah. manta ko shekara nawa ne ya faɗa nan da shekara ko ashirin da biyar ne ko nawa ne cewa talatin da biyar bayan abin da ya faru wanda ke faruwa har yanzu zanga-zanga a cikin kasashen turai da amurka musamman a ingila a london yadda mutane suke fitowa suna zanga-zangar yin allah wadai da isra'ila da kuma goyon bayan palestino da yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi shin ya kake ganin karɓuwar ita kanta haramtaccen ƙasar isra'ila zai kasance a nan gaba a tsakanin musamman matasan turai tunda nan gaba su za su zama shugabanni hakanan a amurka an ce a karan farko amurka aka fara ba da taken cewa falasɗinu dole ta zama yantacciya daga teku zuwa zuwa korama ake cewa e to wannan wato wannan taken ba a taɓa jinsu ba amurka sai a wannan lokacin kuma samarin amurkawa ne suke ba da wannan taken shin ya makoma ta kasance a nan gaba wajen karɓuwa lalle alhamdulillah ai wannan magana ta from river to the sea mm. palestine shall be free mm. ko ba haka ba daga korama mm. zuwa teku A palestine za ta zama yantacciya to ba karamin eh, wani irin wannan abun da aka gani a matasan kasashen turai to ba karamin tasiri yake nuna cewa hasashe da kuma faɗe da sai da eh, hafi sahullah ya yi na cewa a wani lokaci ne ya wannan bayanan na manta ko shekara nawa ne da suka wuce amma na san na iya tunawa ya ce nan da shekara 35 bi izinin Allah ta'ala Isra'ila za ta zama bata kaga ba ma kawai shi hasashen da ya ba ma kawai na Isra'ila za ta ci gaba da zama tare da Palestinu a matsayin two state solution ne. a'a kwata-kwata ma zai zama Isra'ilan bata kuma Palestinu za ta zama ita kadai ce a wajen bi izinin Allah ta'ala lokacin da aka yi wannan hasashen sai da kamar wannan hasashen na imani da Ah, ba kawai duniya ba hatta ƙasa iran 'yan ƙasa iran da ma ila 'yan palestinin suna ganin kawai faɗa hmm. kawai abu ne wanda ba ma zai taɓa yiwa ba eh, ah, tunani da hankali ba zai taɓa ɗaukan cewa akwai yiwuwan hakan ba to hmm. amma ni tun a lokacin na samu wani natsuwa da dumani na cewa wannan bawan allah waliyin allah ne kuma abubuwa da yawa sun sha faruwa tun ma lokacin da yana shugaban kasa ne da yana parliament speaker da menene har zuwa lokacin da ya zama rahaba hmm. kuma abubuwa da yawa ya faɗa sai daga baya sun zo sun bayyana sun tabbata ah, ah, ya faɗa cewa za a rama abin da isra'ila ta yi ma iran kuma insha Allah ba wani abin da isra'ila za ta iya na tasiri akan iran mutane da yawa tsoro suke ji ina kasan a lokacin da ake tunanin iran ta kai hari din hmm. akwai lokacin da Ah, na je wani waje iraniya sun tsorata wasu ma suna tunanin za su je su shige su boye domin an ce eh, isra'ila za ta sake dawo hmm. da martani za ta kawo hari da sauransu kila za ta sako nuclear bomb ne ko wani abu hmm. sun tsorata amma sai gashi magana sai da alikam na ita tabbata saboda haka kenan wannan bayanin da yi na cewa isra'ila ba kawai za ta zauna a matsayin two solution za ta ruguje ne to ni sai nake ganin ya yi tasiri ko kuma in ce ya ƙara bamu ba eh, duk wani mai tunanin samun yanci a duniya ba kawai musulmai kawai ba cewa lalle makoma ƙasar isra'ila kawai ta kama hanyar rugujewa ne gaba ɗaya kuma maganar sai alhamdulillah abizola ya faɗi kenan za ta zama ta gaskiya domin kuwa ke taɓa tunani za a wayi gari a ce na farko 'yan ƙasar isra'ila tun da aka fara wannan kai tun daga eh, bakwai ga watan oktoba an nuna 'yan kasar isra'ila da yawa sun gudu sun bar kasar isra'ila sun koma kasashensu da suke da second citizenship mm, na turai ko ba haka ba sannan da wannan abin da ya faru lokacin da iran ta ce za ta kai hari mutane fiye da waɗanda suka gudu a lokacin 7 oktoba su ma sun gudu kai ni na gama an taɓa nuno tsohon Firaministan minister isra'ila uh, wannan waiki da suna uh, me sunan shi kuwa ehud barak ehud barak shi kan shi an shi ya rika kanshi ya kama hanya ya gudu ya koma amerika hmm. kuma ya yi bayanai da sauransu yake cewa lalle abin da ake so a cimma na israeli nan ba zai yi ba to kaga kenan yanzu kamar yadda kuka tambaya wannan abin da ke faruwa a ingila da kasashen turai da amerika wannan ya nuna allah ta'ala shi ne ke salada kwakwale na mutane ba ke taba tunanin cewa ordinary people mutane mm. eh, ya zance mutanen gari mutanen gari eh, sauran amomi mm, amawa sauran eh. amawa na kasashen turai din nan wake taba tunanin har za su iya fitowa su yi zanga-zanga ba kawai wani abu da su da ko a kasar sun aka yi abu mara kyau za ga misali abubuwan da ke ake nuna na ware launin fata a kasar america da abin da ya faru na misali george floyd da sauransu ai kaga sai zama masu fitowa su yi zanga-zangan daga bakake ne sai wasu 'yan kalilan amma yanzu sai gashi hatta turawan ba kawai turawa ba har yahudawa duk sun fito su ma ana yin zanga-zangan da su na ga yahudawa da suke fitowa su ce su ba da sunansu ake abin da ake yi ba kuma su yahudawa ne kuma su ba sai da sahayuniyanci ba da sauransu kuma kamar yadda kuka yi bayani baya ga yemen ba wata ƙasa da ta kai ainihin ah, ah, ingila yawan mutanen da suke yin zanga-zanga a kan cewa ba su da abin da ke faruwa ba na iya tunawa mutanen islamic human rights commission na, na london na ingila wanda su sai ah, masu shajirar suke shugabanta in za su yi zanga-zangogi sukan gaggayato kungiyoyi ne yanzu ya ce na taba magana shi kwanan na, ya ce yanzu mutane sun musu yawa masu cewa suna so su zo su shiga zanga-zanga yanzu su kansu ba su iya controlling yawan mutanen crowd din da suke zuwa suna yin zanga-zanga ne to kaga su kansu abin ya sun zama abin da ake cewa overwhelm su kansu abin ya ya fita tunaninsu wato wani abu ne kenan daga Allah ta'ala to kaga ga kenan in dai mutum yana da imani da kuma yana da sauran hope har eh, eh, eh, Eh, harafi kenan mm, yana da sauran fata daga Allah ta'ala kenan bi iznillahi ta'ala makoma Isra'ila kawai karshe ne kamar yadda mm. dubi South Africa wake taba tunanin South Africa za ta mm. jagoranci a zo a kai eh, Isra'ila kara ba fa Isra'ila aka kai kara ba Amerika ce da Ingila da Faransa da Germany da sauran kasashen da suke sahanuwanci nan su aka kai kara hakan saboda tabbatar da magana kai kwanan nan amurka take cewa abinda afirka ta kudu ta yi ya sa za a shigar da ita cikin kasashen da suke fada da adawa da amurka kaga mm. kenan wannan ya kara nuna kenan yanzu kasar uh, uh, south africa da kuma duk waɗannan ƙasashen da suke cikin brics da tsofaffin da ma sababbin mm. yanzu bi izin layi ta'ala ko an ki ko an so zai zama dole suna sara suna bakin duban bakin gatarin su akan bin america ido rufe yanzu zai zama ba sauran bin Amerika ido rufe da kawayenta yanzu zai zama duniyar nan kamar yadda da suke so su dinke su mai da ita one uh, power na new world order yanzu dole wannan multipolar world order kamar yadda putin da china shugaban china da na mm. south africa suka mm. faɗa dole yanzu ne za a dawo a kan shi ah. kuma ko an ki ko an so Amerika ta riga ta fara latowa. ta riga ta kai makurarta peak dinta yanzu america gangarowa take kuma bi iznillahi ta'ala kuma suna ce ta Allah ta'ala hmm. cewa duk wani wanda ya yi karfi da suna musamman a zalunci to bi iznillahi ta'ala sai ya to hmm. kuma mun ga tarihi ya maimaita kanshi kuma tarihi kullum maimaita kanshi yake hmm. saboda haka muna da wannan fata din insha to wata tambaya mai muhimmanci shine bayan wannan harin da Iran ta kai na martani akan haramtacciyar kasar Isra'ila kasashen larabawa da suka kulla alaka da isra'ila kamar irin su bahrain irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun yi ne don su samu tsaro a tunaninsu da tattalin arziki daga isra'ila mm. shin yanzu wannan martanin da irin ta kai bai nuna musu cewa isra'ila ba ta da wannan abin da suke nema a wajenta tabbas hakika ya nuna domin kuwa ni zan iya tunawa ma tun ma daga harin da yamanawa suka kai ma saudi arabia ma'adanai ko in ce eh, cibiyoyin mai su da sauransu dinnan wanda aka yi wata da watanni ana tunanin ya aka yi suka iya yin wannan abu har da suka kasa gano ya aka suka iya suka zo suka kula ma iran suka ce ai da mm. aka iran ce ta yi ba su ba mm. aka ce su bayyana ya aka yi za su iya tabbatar da cewa iran ce ina suna da wani abu da zai nuna makaman daga iran suka fito suka tafi can mm. suka kasa wa? to tun daga wannan lokacin ni na imani da kasashen turai din nan suke kara eh, fahimta eh, kasashen larabawa kai ya kamata su fahimci cewa lallai isra'ila ba za ta iya kare kanta ba balantana su karan kansu daga iran eh, ba kawai haka ba a'a sokol cewa suna da wani dubaru da karfi na iya kare kansu kenan bai taka ba zai haifar da ɗa ido ba domin kuwa duk dubarun da suka yi da shi kashi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a nuna cewa akwai Allah zai ba da wasu dubaran da kuma za a iya bi a ruguza wannan dubara ɗin saboda haka hanyar kawai da dama sun yi ne domin su kare kansu kamar yadda kuka ce su kare ƙarfin eh, tsaronsu da kuma hmm. tattalin arzikinsu to yanzu ita kanta isra'il tattalin arzikinta sun rura yake yanzu irin waɗannan makudan kuɗi da amerika ke fitarwa eh, ba tare da ainihin ma wani lokaci ba tare da ma 'yan majalisa sun yadda ba wani lokaci da yadda su ake ta zubawa a ƙasar isra'ila ɗin kamar yadda ake zuba a ukraine to ai kaga ƙarshe dai ba shi ne mafita ba kuma kowa ya sani cewa amerika tana cutar duniya ne domin ta yi dubarorin da ya zama ana amfani da dala a kan cinikai a duniya shi yasa suke murda yadda suka ga dama saboda ko da tattalin arzikin su ya kasa zuwa suke su yi printing dala zuwa suke su sake buga ta kawai kenan sun ci banza kenan ko to yanzu irin kasashe su ah, rasha da china da sauran kasashen da ke brics ɗin ka haka su yanzu sun samu damar da su ma hmm. za su iya bin wasu dubarorin ko irin wannan kuma wanda suka fi wannan su ma su kare kansu to kaga kenan bi iznillahi ta'ala ko an ki ko an so kasashen laraba dole in dai suna da sauran hankali tunda dama ba hankalin gare su ba to za su gane cewa bin wannan tafarkin fa ya riga ya tashi aiki wannan tafarkin ba zai taɓa su kariya ba kuma dawowa su mai da hudar su ta zaman lafiya da iran shi ne hmm. kawai mafi muhimmanci a gare su shi ne kawai zai taimaka ma eh, ci gaba da rayuwarsu da kuma ci gaba da jin daɗin mutanen ƙasashensu ni a tawa tunani to wani abu mai muhimmanci da ka faɗe shi a cikin bayan da kake shine na ƙasa afirka ta kudu afirka ta kudu ta kai haramtacce ƙasar isra'ila ƙara a kotun manyan laifuka ta duniya saboda abin da take a gaza wannan ya bawa ita kanta afirka ta kudu kwarjini da kuma afirka baki ɗaya wajen kare waɗanda ake zalunta da kuma faɗa da wanda suke a zalumai shin ya kake kallon wannan rawa ɗin da ƙasa afirka ta kudu da ma afirka ta taka wajen kare wato falasɗinawa da ake zalunta ai malam mustapha alhamdulillah wannan abin da afirka ta kudu ta yi abin ayaba ne ba ɗan ƙaramin kuma ina dai ƙara danganta uh, wannan ɗin da bayanan da na yi a baya cewa duk wannan tasiri ne na wani abu wanda allah ta'ala yake so ya amfani da shi ya nuna ma duniya cewa zalunci fa baya dorewa ita kanta ƙasa afirka ta kudu duk da yake irin gwagwarmayar da anc da su nelson mandela oliver tambo su yi kowa ya san cewa sun yi kokari sosai amma ai in an tuna akwai taimakon irin kasashe masu ra'ayin gurguzanci irin su rasha da irin su kasar cuba da sauransu akan ba su gudunmuwa a lokacin da suke ta gwagwarmayoyinsu to amma duk da haka tunda ba addinin musulunci ne a gabansu ba kuma ba addinin suka sani ba duk da haka ana ganin suna da makura wato da ya limited na ta yadda za su iya dorewa kan wannan tunani ɗin kaga kenan yanzu ya wayi gari south africa ƙasa south africa ta kudu wanda ake ganin kawai zalunci yake yake danna su eh, zaluncin duniya ne yake tafi da su kuma duk da sun samu yancin kai ya zama har yanzu irin waliyan rolin fatan da ake yi kafin Eh, mandela ya kafa gwamnati da kuma bayan ya kafa gwamnatin bambancin bayawa misali an duba tattalin arziki da sauransu to amma sai gashi afirka ta kudu ta iya fitowa ta yi tsaye kuma wani abun muhimmanci shine sai allah ya amfani da mace tunda wannan shugabar eh, eh, ministan harkokin wajen kasar isra'ila kasar afirka ta kudu aminta mm. sunanta ita ce kusan jigo a kan ƙoƙarin ganin ta haɓako waɗannan 'yan afirka ta kudu sun tashi sun yi tsayin daka duk da ƙalubale da aka jijjefa musu ita kanta na san an faɗa an ce ana nan ana so an kashe ta isra'ila ta sha aika mata da saƙonni ta fakaice da kuma ta hmm. bayyane akan za ta halaka ta ko za ta halaka danginta ko wani abu amma bai sa sun juya ba to wannan abin da afirka ta kudu ta yi tabbas ya yi rawar gani wajen maido da martaba afirka kuma ina kyautustin yana da shi ma alaka da abin da ke faruwa yanzu a kasashen musamman afirka ta yamma dinmu irin su kasar mali burkina faso niger da ma yanzu ga chadi da sauransu wanda bi ta ta'ala wata hanya ce da kuma allah ta'ala yake amfani da shi yake dawo da tunanin kwakwalan yan adam su gane cewa shi fa danniya in ana yin shi to baya fa dorewa har abada kuma lokaci zai zo da mutane za su dawo daga ainihin su dawo cikin hayyacinsu su gane cewa su tashi su nemi yancinsu ko da ko za a nemi rayuwarsu ko da za a musu barazana da rasa duniya da sauransu to dawowa a yi tsaye kyan din nan shine mafita kuma alhamdulillah kaga kenan yanzu wannan ba kawai abin da south africa ta yi ba kawai zai dawo da martaba afirka ba ne a'a zai ma ƙara ba afirka dama ta ƙara samun yancin kanta daga danniya da zaluncin da tura mulkin mallaka da na neocolonization sabon mulki mallaka yawa sabon salon mulkin mallaka da ke faruwa yanzu eh. so kamar ya kara saita ma afrikawa hanyar da za su fi kenan ba izin laita hmm. to wani abu wanda shi ma na nashi muhimmancin shine harin da jamhuriyar musulunci ta iran ta kai wani harin da aka yi a cikin yankunan falasɗin inda ke karkashin mamaya sannan hezbollah tana ci gaba da kai hare-hare ita ma wanda a yanzu haka kusan fiye da 'yan shawarwari zauna dubu ɗari da hamsin sun ba matsugunansu da ke kan iyaka da labanan sannan kuma ga ansaru na na ƙasar yamma su ma suna kai har-hare alhali a bisa ƙidar da aka ƙirƙiri isra'ila kamar yadda bin gorion ya faɗa shine kada isra'ila ta yadda ta yaƙi a cikin gida in abokan gawa suka kawo mata hari to ta mai da yaƙi cikin ƙasarsu to amma ga yanzu wajen wata bakwai ya gagara shin wannan sauyi da ya faru daga aƙida da bin gurion ya gina isra'ila ta tsaro a kai zuwa yanzu yaya zai iya ba wa 'yan gwagwarmaya wata dama a nan wasu sake ganin walle ko kuma wata kafa ta isra'ila ai alhamdulillah wannan mugun ben gorion din hmm. da shi da ainihin tim din shi suka zauna suka kirkira wannan mafarki na greater israel da greater hmm. israel to bi izin lahi Eh, lokaci ya yi da su kansu za su gane cewa ba zai taɓa haƙaƙa ba da izin lahi ta'ala domin kuwa eh, in ka duba da salele da tsare-tsare da suka yi kuma su komai suna yin timeline sukan tsara daga nan zuwa shekara kaza muna so mu kai ga kaza daga nan zuwa shekara kaza muna so mu kai ga kaza to ai duk ya barkace musu wannan lissafin duk ya barkace musu sai sun sake tsara sun sake tsara shi saboda haka kaga kenan eh, yanzu daga cikin abubuwan da Ben yayi ya yi ba akwai wannan mafarkin na cewa za su fasa ainihin harshen uh, maliya ba wanda zai zo yanzu ya je ya haɗe da hmm. tekun uh, abin nan uh, ba pacific ba red sea a na red sea ai shine na maliya to ba su eh. ce harshen shi ɗaya na dama din na hagu ai shine na wanda ya kai suez canal aka ce aka haɗe da mediterranean eh, to yanzu kuma suka ce za su zo su fasa su yi amfani da makaman nukiliya su fafasa so da ruwa za su shigo su tafi su ce su hmm. haɗe da ruwan ainihin teku mediterranean sea din wanda shine ake so a bi ta gaza ko ake so a bi ta gaza mm. kuma eh, masu nazari sun ce ai wannan na daga cikin dalilin da yasa suke so sai sun shafe gazan gaba ki daya mm. ma'ana za su shafe gaza ne saboda akwai gas a karkashin gaza akwai petrol sannan kuma suna so su yi wannan harshen wanda zai mm. biyo ta gab da gaza ya zama an yi wani katon teku eh, a hanyar da jirage za su rika in sun ɗauko eh, kayayyakin sana'a mai da sauransu su biyo ta wajen maimakon a riƙa bi ta Suez Canal wajen Egypt ko ba haka ba suna so su bi wannan to kaga wannan abin da ke faruwa yanzu ya ƙara nuna mafarki suke yi kuma bi izinin laya wannan mafarkin ba zai taɓa haɗuwa ba kamar yadda kuka ce idan a gaza ma wata yanzu na shida kenan ko na bakwai eh. sun kasa iya cimma muradansu har yanzu cikin muradan da suka kirkira na kirkiran wannan yakin da suke har yanzu ko ɗaya ba su kammala cimma shi ba balantana tun da an lissafa suna da muradai kamar guda biyar da suke so su haƙaƙar amma har yanzu ko ƙara ɗaya ba su iya cimmawa ba ta kamar to kaga kenan ah, lalle ba ah, abin mafarke mafarke da tsare-tsaren da ben ya asasa isra'ila ko ya shugabance ta akai ba za su taɓa tabbata ba bi izinin ta'ala kuma ah, wani abu da nake so ainihin musamman musulmai su ƙara fahimta shine musulman duniya da yawa suna tunanin ai ainihin tunda Allah ta'ala ko in ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ba da ainihin ishara ko in ce hasashe kenan ko na cewa akwai lokacin zuwa ƙarshen duniya akan akwai hadisi da na sani a sunni da ake cewa hmm. ko ya rage sauran awoyi ne duniya ta tashi sai Allah ya ba musulmai dama galaba akan yahudawa da zalimai da za su taru waje guda to mutane ya kasa suna fassara cewa inda suka taru a isra'ila nan ne hmm. taruwan waje guda da sauransu to eh, eh, kaman tamkar ai eh, hakan ba zai yi ba ko kuma hakan dole wannan abin da ke faruwa kaman shi din ne to abin da nake so mutane su fahimta ai ba lalle sai lokacin tashin alkiyama ne zai zama wai an samu wannan damar da za a yi ma yahuda haka nan ba a ai kaman mu ne musulmi da muke jiran imam mahadi a jihar Allah ta'ala farjo sharif ai imam khomeini ya gama faɗa mana cewa ba tsayawa za a jira sai kawai an waye gari imam mahdi ya bayyana ba hmm. za a fara shirye-shirye ne a share mishi hanya ya zama in ya zo ya zama mu a shirye muke mai aiki mu tallafa mishi hmm. ko a taimaka mishi a ci gaba da yin aikin da ya kamata ko ba haka ba to kaka kenan ya kamata musulmai mu dawo daga wani tunani mu san cewa dole ne fa mu tashi tsaye mu bi wani hanyoyin da zamu ruguza wannan tunani na bengoriyan da kuma ainihin waɗanda suke ƙoƙarin sai sun tabbatar da alaƙarsu su kuma wannan ya ƙara tuna min cewa da zaluntar da ake ma sauran al'ummar duniya musamman masu bin ainihin masihiyanci kristoci cewa ai a cikin bible ne aka faɗa cewa yahuda su ne zaɓaɓɓun allah ta'ala hmm. kuma allah ya musu alkawarin wannan ƙasa kuma lalle tunda allah ya musu alkawari ko mawa kenan kawai a cire shi a kashe shi kawai a ba su ƙasar su a huta lafiya to su fahimci cewa ba fa don hakanan ɗin ne ya sa zalla ya sa su isra'ilawa ko yahuda suke abin da suke yi yanzu ba kuma su ba ne ma ya dame su ba saboda ai su ba su imani da bible din ba hmm. ba su da bible din ba ma suna ma bin hanyoyin da za su ma ruguza bible din da duk abin da bible ya faɗa mai kyau a'a ainihin lamari ne wanda Allah ta'ala shi ke tafi da shi kuma wannan ya nuna cewa kawai dama ce da zai sa yanzu waɗanda suke so kiristoci su fahimci cewa ainihin wai cewa allah ta'ala ya zaɓi yahudawa uh, sahayoniyawa ya ba su ai waɗanda suka bi allah ne suka bi abinda da allah ya tsara musu a cikin littafinsu na zabura da ma cikin linjilan bible waɗanda suka bi shi su ne allah yake ma wannan fatan ko Allah ya yi ma wannan alkawari amma hmm. kuma sun yi abinda Allah ya ce din wanda zai ba su wannan alkawari din ba su yi ba sai suka koma suna akasin abinda da Allah ta'ala ya ce su yi din to haka in an ma za a yi nazari ai magana wannan gaba ta tashi kuma mu a ƙur'ani Allah ya riga ya faɗa mana eh, cewa in kuka canza wa in yasabdil qawma eh, wa in wa in eh, Allah ya alƙawari ya riga ya yi alƙawari kamar yadda muka sani a ƙur'ani cewa idan idan kuka canza Allah zai canza da wasu ba ku wannan alkawari Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana cewa Yahudawa in suka canza Allah zai canza da wasu ba su ba kuma mutane da yawa sun fassara ai Allah ma ya canza su da Larabawa su ma Larabawa mun sani cewa akwai ruwayoyi da suke bayyana cewa hmm. su ma in suka canza Allah zai canza su da wasu kuma har aka kawo hadisin Salman Farisi cewa wanda cewa idan an kai zuwa wani lokaci zamani eh, wanda Mm. tsayuwa da imani na musulunci zai zama ya gagara ya yi wahala sosai cito manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ruwaya har a cikin ruwayoyin su ne akwai ta da yawa mm. ya taba salman farisi ce mutanen wannan mutumin salman farisi su za su koda imani ya kai surayya koda rike musulunci ya gudu ya tafi can sama ya kai stadin taurariyar surayya mai mm. nisa daga duniya to mutanen nan za su dawo da imanin nan kaga mutane da sun fassara ko sun hmm. ainihin yi interpretin din wannan magana akan cewa to wannan lokacin ne gashi yanzu bi lahi ta'ala larabawa sun yi mukus sun yi shiru ana kashe yan uwansu ana zalunta yan uwansu kuma kowa ya san baitul muqaddis ba kawai ta yan palestina ba ce ta musulman duniya ce baki daya amma sun kasa iya ga komai sun yi shiru kuma ba don komai ba saboda tsoron kada su mutu da kuma tsoron kada hmm. su yi talauci hmm. tattalin arziki da kuma ainihin eh, hmm. rayuwarsu ko ba haka ba shi to amma sai ga mutanen iran su ne muka gani sun fito su ba sa tsoron su mutu kuma ba sa tsoron takurawa tattalin arzikin da za a yi musu kuma gashi suna dawowa da imani yana dawowa <laughs> ga bayan kasa insha Allah ta'ala. To bisa wannan tattaunawa da muka tun daga farko har zuwa karshe wani sako a takaice kake da shi ga masu kallo da kuma sauraron mu. sakon da nake da shi a takaice ga dukkan ainihin al'umman musulmai da ma al'umman duniya ga baki ɗaya shine kada mu cire fata mu ci gaba da sa fata mu dage da addu'a mu dage da ƙoƙarin kusanci zuwa ga Allah ta'ala domin game da na ji malamai a nan ƙasar iran da kuma ma wasu a ƙasashen waje suna faɗa su suna ganin babban dalilin da ya ba iran wannan nasara da kuma ƙila yake ba 'yan falasinawa nasara duk da ana kashe su amma kuma sun ce su ba za su bar kasan ba kamar yadda ake so su bari kuma duk abin da za a yi sai dai a yi amma dole a bar su yadda suke so kuma dole a bar musu kasan su to shine ƙara dagewa da ƙara yin fata zuwa ga Allah ta'ala mu ƙara danganta kanmu da Allah ta'ala mu ƙara tunanin cewa bi izin lahi abinda yahudanci ko so ya tabbata a duniya ba zai tabbata ba kuma ko da zai tabbata to ba zai tabbata yadda suke so ba to kenan mu kuma fatan da muke da shi na cewa allah zai kwato yanci ma musulmai ga baki daya tun daga yan palestino iran har sauran kasashe yemen da iraki da sauransu to bi izin lahi zai akaku kuma zai yiwu kuma insha allah ta'ala ci gaba da dagewa akan fitowa a nuna ba a yadda ba in abin da shafi muzahara ne a fito a yi muzahara in abin da shafi rubuce-rubuce ne a fito a yi rubuce-rubucen musamman yanzu da ake da kafan sadarwa ta social media eh, ta sada zumunta kaga gashi sun bi hanyoyin da duk manya-manyan kafofin watsa labarai na duniya sun danne su an hana su su faɗi abin da yake faruwa sai abin da aka gada amma kuma duk da haka bayanan abin da ke faruwa yana ne yana ta bayyana ana ana ta nuna shi a duniya ga abin da ke faruwa to kowa ya dage komai ɗan ƙanƙanin gudunmawa da mutum zai bayar ya ci gaba da bayarwa kuma insha Allah a hankali a hankali humanity shi zai nasara yan adamtaka za ta yi nasara To masu bibiyar mu ta hanyar talbijin da kuma rediyo za mu rufe shirinmu a daidai wannan lokaci bayan wannan dogo tattauna da muka yi da bakonmu na musamman wato Malam Nasir Umar Tsafe akan abin da yake faruwa a wannan yankin na yammacin Asiya tun daga harin ranar bakwai ga watan Oktoba na shekara ta 2023 da kuma harin da haramtaccen kasar Isra'ila ta kai akan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta Iran a Siriya. sanin da gagarumin martanin da iran din ta mayar wanda ya jefa haramtaccen kasar isra'ila cikin rudani wanda yanzu bata san abin da ya kamata ta ba ko kuma ta sake bitar kanta kan cewa abin da ta ɗaya tana yi na cin karanta babu baka ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara a tattauna da muka yi da bakon namu anan da ke dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da al'amura da suka shafi dokoki sanin dokoki shine tushen aiki da doka kamar inda muka sani muna ta bujiro da bayanai dangane da wasu al'amura na sanin dokokin allah subhanahu ta'ala domin mu aiki da su mu kubuta mu kasance mun kare haƙoƙin juna. shirin da ya gabata mun yi kokari mun bujur da wasu dokoki da Allah ya sanya wanda a irin wannan dokokin hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya musu ukuba ga wanda ya karya su wato kenan tun a duniya ubangiji subhanahu ta'ala irin wannan dokoki da ya sanya sai kuma ya ce to in an samu wanda ya karya irin waɗannan dokoki to ga kuma ukuba da za a masa shine muka bujuro da al'amarin da ya shafi ɗaukan ah, abun wani ba tare da izininsa ba wanda wannan abun zai iya zama sata kenan to kuma wannan al'amari mun yi bayanin akan mu inda muka ɗau sata sai abu manya-manya maƙudai mutum ya zo ya ɗauka amma ya fita da shi ba tare da mai shi ya gani ko kuma ya ba shi izini ba sai muka kawo misalce-misalce na waɗansu abubuwa waɗanda muke ganin ba kowa bane ai wannan mallakan abokina ne ai wannan mallakan wani nawa ne na ƙanina ne a'a na wana ne a'a hatta mata mata waɗanda suke da mazajen su ce a ai mu wannan abun mijin mu ne bari mu ɗauka mu tasarrufi da shi akwai wasu zaka cewa miji ya dawo daga aiki a cikin aljihunsa akwai kuɗi ko a jakarsa ma wasu lokutan yara ta eh, rigarsa a ɗaki tun da gidansa ne kuma da matarsa suke rayuwa amma so take kurin ya je ya kwanta bauchi maybe ya dawo daga aiki ya gaji to da ke samu ya dan bacci sai ta zo ta samu wannan aljihu nasa ta dinga kekkewaye shi ta shiga wannan aljihu ta shiga wancan aljihu har in ta samo wani aljihu akwai abubuwa akwai kuɗaɗe a ciki sai ta zaro kuɗin nan wasu lokutan ta ɗebi rabi ko kuma ta ɗebi abin da za ta ɗiba don kai ya gane tana tsoron kai ya gane kada ma ya farka a gurguje ta mayar da su sai ta je ta ɓoye wannan to ya za ka yi da irin wannan waɗansu sai suka ce ah to me ya ta yi haka ba kayan mijinta ba ne to amma kayan mijinta sai aka ce ta ɗauka ba tare da izininsa ba sannan kayan mijinta idan har ta tabbatar da cewa wannan abin in ta yi shi ba matsala to me yasa ba za ta yi a gabansa ba sai da ta bari sai ya yi bacci sannan za ta suɗaɗa ta sa hannu aljihunsa ta ciro wa yana uban me yasa kaga irin wayannan maganganun ba su muke magana akai irin waɗannan su ne muke nusar da al'umma fa a kansu saboda akwai matsala ka je abin da ba naka ba muna ganin wannan ai makusantan juna ne ko kuma waɗansu ne waɗanda in ma na ɗauka to ma menene zai ce amma zuciyarsa ta yarda da wannan abin da ka ɗauka ko bata yarda ba shine abin da musulunci yake so bi a kai dokar ita ce wannan ba kar ka ɗauki abun wani ba tare da izininsa ba kar kai tasarrufi a cikin abin wani ba tare da izininsa ba wannan fa duk shine fa doka ce daga Allah subhanahu ta'ala doka ce ta addinin musulunci wannan duk mun yi wannan bayanin a wancan shirin da ya gabata yau abin da muke so mu dora akai shine cewa akwai wata doka ita ma daga cikin dokoki na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya ginda ya cewa kada a taka wannan dokar ita ce akwai karya. akwai ƙazafi to ƙarya ɗin nan ban sani ba muna da lokacin da mu shiga ƙazafi ko ba mu da shi in ba mu da shi za mu zo insha Allahu a mu na gaba amma dai ƙarya menene ƙarya ƙarya magana ce furuci ne na mutum zai zo ya yi a kan wani abu wannan abin da ya faɗa ba haka yake ba ba haka ya faru ba ya jinkirta shi wato ka faɗi abin da yake ba haka yake ba kai ka zo ka faɗi wani abu amma in aka bincika za a ga ya saɓanin haƙiƙa ne abu saɓanin gaskiyan al'amarin ne to ka kai ƙarya kenan to irin wannan musulunci sai ya hana sannan bayan ya hana akwai kuma ita ma karyan nau'i biyu wasu lokutan abu ne za ka faɗe shi kana tsammanin haka yake wannan kaga kayi karya ce amma ba amdi ba ba da gangan ba akwai kuma karya wacce za ka yi ta amdan da gangan ka san abin da kake faɗa kai kanka karya ne a zuciyanka ka san karya kake faɗa gaskiyan ka ɓoye ta a cikin zuciyanka amma sai kai abin da bakinka yake furtawa kana faɗan abu ne wanda yake ba gaskiya ba ka san da haka to kowane nau'i daga ciki sawa'un wancan din ne ko kuma wannan to musulunci a bisa dokokin da ya ɗora to ya hana irin wannan shi yasa kaga sanin irin waɗannan dokokin yake da muhimmanci ga rayuwarmu domin ubangiji subhanahu ta'ala kamar mun taɓa yin wannan isharar baka da uzuri wajen Allah ta'ala a wajen ubangiji ba uzuri bane ranar kiyama ka ce ai ban sani ba musamman a irin wannan zamanin da muke ciki hanyoyin sanin abubuwa ga sunan a cikin wannan telefon ɗin da yake hannunmu kowa yana da shi ba abin da ba za ka tara a ciki ba to kaga irin waɗannan bayanai da irin wannan nusarwa da irin waɗannan al'amura abubuwa ne masu muhimmancin gaske a rayuwar mu to a nan fi sabilillahi mu san cewa ƙarya sawa'un da gaske gangan ne ka san tabbas karya kake faɗa ka furta ta wanda aka ce irin wannan karyar musamman waɗansu ba wai kurin masu faɗi karyar sun san karya ce ba kuma da gangan suke faɗa ba wanda dokar Allah ta hana wannan har ma sukan ɗauki rantsuwa su hada su gwama da wannan sun san karya suke yi sai kuma su rantse da Allah akan abin da suke faɗa duk wai don a yarda da su duk wannan banda cewa ma dokan Allah ta hana faɗan ƙarya to in ka haɗa ta da rantsuwa da Allah kuma to a nan a lokacin da kake son ubangiji mata Allah ya baka uzuri to a nan sai da Allah ma ya sanya kafara sai ka yi kafara wanda kaga wani abu ne na horo kenan daga masu ƙarya a irin wannan wasu haɗawa da rantsuwa to shi yasa wasu lokutan muka dubi rayuwarmu da irin abubuwan da muke tafi da shi na yau da gobe akwai wasu ƙarairayi da muke yi ya zame mana ruwan dare ba wuya mutum ya ce haba ai abu kaza kaza ne kai ai abu kaza ba haka ba kaza abu kaza duk waɗannan abubuwan da suka zama ruwan dare matukan kasan ba gaskiya ba ne to fatu suna cikin al'amura na ƙarya ɗin kar mu ɗauka cewa in an ce ƙarya sai ka tsaya ka ɗauki manya-manyan manyan ƙarya shine ya zama ƙarya ƙarya ƙarya ce ko da ƙanana ce ko ƙarama ce ko babba ce duk ƙarya in dai sunanta ƙarya to ƙarya ce to kuma an hana mu yi ta to shi yasa muke bujo da wannan bayanan muke nusar da kawo kanmu akan cewa lallai dokoki na ubangiji ta'ala sun hana yin karya. kamar yadda aka hana yin sata kuma mun yi bayani akai to karya ita ma an hana kuma mun yi bayani akan wannan al'amari yanzu misali zan mamu misali ba wani kai kana zaune a kobar gida sai wani ya zo neman wani mutum mutumin nan a cikin gidan da kake zaune a gurin kuma kai ka ga dawowarsa daga waje ya zo ya shiga cikin gidan nan sai ka zo sai wani ya zo kai kana zaune sai wani ya zo gurinka sai ya ce ah malam barka da wuta yauwa shin wana ya dawo yana cikin gida kuwa sai ka ce wane eh sai ka ce a bai dawo ba to sai ce bai dawo ba eh kash kaga kuma daga guri mai nisa na taho domin zo akwai wani abu mai muhimmanci da zan gashi sai ka ce da shi a ai bai dawo ba sai ce to shi na barka lafiya na dawo daga baya sai ya tafi yana tafiya sai kai dariya ka ce haka kurin mutum bai daɗe dawowa ba ya shiga zai ɗan huta kurin ku zo malam ku dame shi ku ce wai a kira shi to ba za a kira shi ba bai dawo din ba to yanzu kai abin da kai din nan ka yi shi ne akan kana ganin ka taimaka shi wanda ya dawo din ya je ya huta ba ka son a dame shi shi yasa kai wannan maganar wannan maganar da kai kana ganin ba komai ba ce kana ganin ba karya ka yi ba yanzu abin da ya sa na bujo da wannan misali saboda abu ne wanda yake faruwa da yawa sannan bayan yana faruwa da yawa mutanen mu suna daukan irin wannan bayanin da irin wannan magana akan ba komai bane to a wajen Allah al'amari ne mai girma saboda kaga mutum ya yi ƙarya karya ma da gangan ya yi ta Allah ma ya taimaki irin wanda zai yi wannan maganar bai ce a wallahi bai dawo ba don abu ne mai mafi sauki a wajen mutanen mu wane ya nan da Allah ko kaga sa ya dawo gida nan da nan mutum zai ce a wallahi bai dawo ba bayan ya san ya dawo din kaga nan ya ma hada da rantsuwa to irin wannan a dokokin hukunci na musulunci wannan abun bai inganta ba an hana shi haramun ne kuma shi ma yana daga cikin ƙarairayi to saboda haka yan uwa mu kula da irin waɗannan dokokin sanin su kamar yadda nake faɗa ba kurin sanin ba ne mu kuma aikata in muka aikata muka bi dokar to hukunce-hukuncen da za su biyo baya sai su kasance sun mana sauƙi ko ma ya kasance ba ma wani hukunci da zai hauka kawo kanmu ga bayani ya taho amma an ce lokaci yayi za mu tsaya nan sai a mu na gaba insha Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata talatin ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu, ashirin da ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. 11 ga watan Urdubihesh na shekara ta ɗaya da uku. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan Afrilu na shekara ta biyar, aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar Turai bayan da sojojin Red Army na tarayyar Soviet suka kwace iko da birnin Berlin babban birnin ƙasar Jamus. a lokacin da sojojin tarayyar soviet ɗin suka isa kusa da fadar shugaban ƙasar jamus a lokacin wato adolf hitler shugaban da matarsa sun shiga cikin wani ɗaki a ƙarƙashin ƙasa inda suka kashe kansu domin kaucewa faɗawa hannun dakarun tarayyar soviet wanda daga lokacin kuma ba a ƙara jin labarin adolf hitler ba daga lokacin kuma gwamnatin nazi ta zo ƙarshe a ƙasar jamus Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata, a rana irin ta yau aka kashe Sarki Nasiruddin Kajar, sarki na hudu a cikin sarakunan Kajarawa a Iran. Sarkin da ya yi mulki na zalunci da kama karya a kan al'umma Iran na shekarun da ya yi a kan kujerar mulki da sun kai hamsin. A lokacin mulkin sani aka kashe Amir Kabir. sannan aka ƙulla wata jejeniya da wani kamfanin Birtaniya inda ya takaita shigo da taba sigari da kuma sayar da ita na tsawon shekaru hamsin domin baiwa kamfanonin Birtaniya ɗin damar shigo da ita da kuma cin ƙazamar riba. Hakanan a lokacin ne turawa suka kutsa cikin al'amuran siyasa da sauran al'amura na cikin gidan ƙasar Iran. Daga ƙarshe dai, sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya miƙa wa ƙasar ga turawa hakanan kuma ya harzuka mutanen ƙasar inda wani mutum da ake kira da riza kermani ya sa bindiga ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar ƙasar suka yi farin ciki da shi. To daga ƙarshe ma sauraro ko kusan cewa shekaru hamsin da hudu suka gabata a rana irin ta yau talatin ga watan Afrilu na shekara ta 1970 sojojin Amurka suka ƙaddamar da harhare a kan ƙasar Cambodia da ke makwabtaka da ƙasar Vietnam tare da mamaita. Wannan lamarin dai ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen ƙasar Amurka. inda a cikin ƙasar amurka ɗin jama'a suka yi ta gudanar da zanga-zanga da yin tir da allah wadai da wannan mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a jami'ar ohio da ke ƙasar ta amurka dubban ɗaliban ne suka gudanar da zanga-zanga kan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe musu wuta suka kashe tare da jikkata wasu daga cikinsu sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilas majalisar dokokin amurka ta tilasta wa richard nixon shugaban ƙasar amurka na lokacin ya janye sojojin ƙasar daga cambodia zuwa watan yuni na shekara ta 1970 kuma sojojin na amurka suka kammala ficewa daga cikin ƙasar ta cambodia a ƙasan shekara ta 1970 thank you كل إيران كلها ربكاها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم ليش عاشتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار متريم بتدرشل خمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור